Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin labaran wasanni sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su baki ɗaya da sauran lokaci mu karanto wasu daga cikin labarai mai kwana da ku wanda suna jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na kowa kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 31 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda daidai da 28 ga watan jama'a thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam khomeini wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida bayan korasa daga kasar da kuma nisan tashi daga mutanensa na tsawon kimanin shekaru 15 imam khomeini ya sami tarba ta miliyan mutane daga dukkanin faɗin kasar iran a lokacin da jirgin sa ya sauka a birnin tehran ya gabatar da jawabinsa na farko a kusa da kafurkan waɗanda suka rasa rayukansu a yin juyin juhalin wanda a wurin ne kuma a cikin makabartar bashir zahara a kudancin birnin tehran ya gabatar da jawabin inda a cikin jawabin nasa na farko ya jirgin cewa zai kafa a gwamnati kuma zai kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar daga nan ne kuma ya ɗauki kwanaki goma cir yana jagorantar juyin jihalin har zuwa nasara ta karshe da kuma faɗuwar gwamnatin sarki sha masu saurari ko kun san cewa shekaru 423 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan janairun shekara ta 1599 turawan ingila tare da umarnin sarauniya elizabeth farko suka fara kafa mazauninsu na farko a india ta gabas manufar hakan dai ita ce yin amfani da wannan damar wajen tabbatar da mulkin mallakar ingila a kan yankunan kudancin asiya daga india ta gabas ganin haka kasashe irin su holland portugal da kuma faransa su masu hakutsa a cikin wasu yankuna na india amma saboda tasiri da kuma jamawa da ingila ta yi tana mulkin mallaka a gabashin indiya wanda ya kai tsawon karni uku wannan ya sa ingila ta mayar da gabashin indiya ya zama wani bangare na kasarta wanda ke karkashin mulkin sarauniya victoria da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 172 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan janairun shekara ta 1850 aka fara wani bore a kasar china wanda ake kira da boran taiping dalilin wannan bore dai shine nuna rashin amincewa da salon mulki na manchu sakamakon yadda rayuwar jama'a ta ta talauci ya yi tasiri akan rayuwar jama'a musamman a yankunan karkara inda mutane ke fama da matsanancin talauci wannan bore ya samu karbuwa inda jagororin 'yan tawaye waɗanda suka ɗauki mukamai a wannan bore suka kwace rabin ƙasar china daga hannun manchu amma daga bisani kuma ingila da faransa sun taimaka manco wajen murkushe wannan bore na al'umma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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 saudiya za ta wajabta takardun shaidar halal kan dukkanin kayayyakin abinci a kasar an zargi jami'an tsaro a kasar sudan da yin amfani da karfi akan masu zanga-zangar lumana to kuma ga labaran da ke da ke. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasarsa za ta fara aiwatar da wasu sabbin tsare-tsare na bunƙasa harkokin tattalin arziki ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a yau a lokacin da yake bayani akan shawarwar da jagoran jun juhalin musulunci na kasar iran din ya bayar akan matakan da ya kamata a ɗauka na ƙara bunƙasa harkokin tattalin arziki a ƙasar ta hanyar jajircewa da kuma dogaro da kai ibrahim ra'isi ya ci gaba da cewa sabbin tsare-tsare za su mayar da hankali ne kawai wajen bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma kamfanonin ƙasar wanda suke aiwatarwa da kuma yin amfani da wasu hanyoyi na daban waɗanda ba su da alaƙa da samun kuɗaɗe daga hanyar man fetur ko kuma iskar gas da ƙasar ke sayarwa hakanan kuma shugaban na iran ya jaddada cewa dukkanin shirin nasu ba zai dogara da takunkumin amurka ci gaba da ɗora wa iran ko kuma janye shi ba zaka dai ibrahim ra'isi ya umarci mataimakinsa muhammad mukbir da ya kafa kwamiti wanda zai fara wannan aiki wanda zai kunshi masana a bangarori daban-daban na harkokin kasuwanci da tattalin arziki na ƙasar. ibrahim ra'isi ya ce aiwatar da wannan tsari zai baiwa kasar ta iran damar cimma burinta na haɓaka tattalin arziki da kuma ci gaban masana'antu na cikin gida babban daraktan hukumar kula da abinci da magunguna a kasar saudiya ya sanar da cewa an wajabta bayar da takardu na shaidar halal na wasu kayayyakin abinci daga farkon watan yuli mai zuwa daraktan hukumar ya ce wasu kamfanonin abinci a saudi arabia suna buƙatar dokoki na fasaha na yankin gulf tare da sanya alamar halal a kan samfuran abinci wanda suke shigo da shi a kasar musamman ma naman dabbobi wannan doka ta kunshi duk wani abinci wanda aka samar daga wasu nau'o'in sinadarai na musamman wanda hakan ya hada da naman dabbobi da kitse da makamantan haka kamar da kuma hakan ya shafi naman kaji da dangoginsu ɗaya hannun kuma hukumar ta gyanda sharaɗin illoli waɗanda ke tattare da kayan kwalliya ga masana'antu masu shigo da su daga ƙasashen ƙetare inda ya ce dole ne kamfanin da suke shigo da waɗannan kayayyaki su tabbatar da cewa kayayyakin ba su ɗauke da wata illa wadda za ta iya haifarwa ga mutane ta jama'a masu rikar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jami'an tsaro a kasar sudan sun kashe wani mai zanga-zanga a jiya lahadi a inda suke murkushe dubban masu zanga-zangar neman mulkin farar hula a kasar lamarin da ya kai ga adadi mai yawa da aka kashe tun daga bayan jin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata da zuwa zo adadin ya kai mutane akalla 79 fiye da watanni uku kenan bayan jin mulkin wanda sojoji suka yi wanda abdul fatah burhan ya jagoranta kuma tun daga wannan lokacin ne ake ci gaba da samun tankiya a tsakanin majalisar sojojin da ke mulki a kasar da kuma kungiyoyin fararen hula da jami'in siyasa masu adawa da juyin mulki an da gudanar da wannan zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar sudan a jiya wanda hakan ya hada har da birnin khartoum fadar mulkin kasar da kuma umudurman kamar da kuma aka gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu yankuna na yammacin kasar ta sudan ministan harkokin waje na kasar mali ya bayyana cewa tsamin dangantaka da ke tsakaninsa da faransa a halin yanzu ya biyo bayan bijirewa manufofin kasar ta mali ne da faransa ke yi sabanin jinkirta zaɓe na shugaban ƙasa wanda ake matsa lamba akan kasar ta mali ministan harkokin wajen kasar ta mali abdullahi diop ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan kasar ta mali waɗanda suke zaune a birnin brussels na kasar belgium Diop ci gaba da cewa Faransa wadda ita ce tema kasar Mali mulkin mallaka na tsawon shekaru mai kwanta kasance daya daga cikin kasashe da za su taimaka ma kasar wajen ganin cewa ta samu tabbatuwa akan manufofi da za su taimaka ma 'yan kasa wanda hakan zai iya bayar da damar samun ci gaba a dukkanin bangarori a maimakon hakan faransa tana ɗaukar matakai waɗanda babu abin da za su yi haifarwa ga kasar mali illa dagula lamurra da kuma haifar da tsanani ga rayuwar 'yan ƙasa baki ɗaya sannan kuma ya ci gaba da cewa matuƙar faransa da sauran ƙasashen ketare da suke da dakaru a cikin ƙasar ta mali suna so ci gaba da zama da kuma samun haɗin kai daga ɓangaren mahukunta to ya zama wajibi su aiwatar da manufofin gwamnatin ƙasar to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rige mana inda zamu fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin yanda cin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu haskanci tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bari mu tsunduma cikin kwarai shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa yanzu aka yi tafiya ta yi nisa a cigaba da gasar kwallon kofin nahiyar Afirka da kasar kamar ke daukar bakunci. yanayin yadda gasar ke gudana ta bawa kowa mamaki yadda tun a tashin faru aka yi wajen da irin su yaya babba wato Najeriya a zagayen na biyu na gasar. Abin bai tsaya nan ba hatta irin su kasar Ghana su ma an wajen da su tun a mataki na rukuni wannan lamari ya ba kowa mamaki musamman yadda 'yan wasan rukuni-rukuni musamman yadda wasan rukuni-rukuni najeriya ta hada dukkan maki tara da ake bukata a wasanta da ta buga wasannin ta buga to akan haka ne domin jin karin hasken tabi umar yunus kilima a garin janzuwar plateau domin ji ta bakinsa da kuma irin karatu game da yadda wannan gasa ke tafiya a halin yanzu sai ka da baki ya ce a gasar ba laifi ana buga wasa ta bangaren 'yan wasa amma yadda aka tsara ta aka shirya ta akwai wato nakasu musamman ma abin da ya shafi alƙalanci domin wasu matakan da alƙalai suke ɗauka a gasar gaskiya ya gaza matakan da ya kamata a ce an ɗauka ala misali akwai alƙalin da ya busa wasa tashin wasa sau biyu bayan lokaci bai yi ba kaga wannan alama ce ta rashin ƙwarewa, kuma daman wannan alkali tun farko ma daman an ce yana da tabo tun farko bai kamata a ce an gayyace shi wannan gasa ta afcon ba a sannan kuma batun corona ya rage wa gasar armashi sosai domin akwai 'yan wasan da ya kamata a ce sun buga wannan gasa amma saboda corona ba ta samu sun buga a wasannin da ya kamata ba gaskiya don wasu wasannin sai ka ji an ce 'yan wasa biyar bakwai goma akwai 'yan wasan comoros alan misali da 'yan mai hatta mai masu tsaron gidan su wasu goalkeepers gaba ɗaya ba su samu sun buga wasan ba saboda an ce musu guda biyu suna da corona ɗayan kuma ya ji ciwo dole dan wasa da yake bugawa a ciki shi ya yi kokari ya shiga raga kuma ya yi kokari sosai sosai sai dai kuma akwai abubuwa na burgewa musamman ma irin ingancin kwallon kafa da aka samu a wannan gasa ya nuna cewa gaskiya 'yan wasan afirka musamman wayanda suke bugawa a nahiyar turai suna yin kokari sosai domin in kaga wasan kasancewa gaskiya sun samu kwarewa da gogewa sosai sannan kuma comoros ta bani sha'awa sosai ƙasa ce wacce eh, wannan karan ne ta fara zuwa to sai gashi kuma sun nuna wato kwazo yadda ya kamata ita ma gambia wacce ita ma farkon zuwa ce ta yi kokari ta nuna kwazo yadda ya kamata wannan alamar cewa ana samun ci gaba a kwallon kafa a afirka to a karan farko wata mace kasar rwanda ta zama kallabi tsakanin rauna ko me hakan yake nufi kuma waɗanda darussa ne mata za su koya daga wajenta a batun maganar alkaliyar wasa ko ce alkalin wasa mace ta farko da ta hura gasar wato afcon ni bai ban mamaki ba domin kuwa ba sabuwa ba ce ta jima tana hura wasanni na maza a nan nahiyar afirka a league haka sannan kuma tana hura gasanni na duniya amma na mata zalla wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta kan gayyace ta ta hura saboda haka dan ta zo ta hura babbar gasa ta kwallon kafa a nahiyar afirka ban yi mamaki ba saboda akwai alkalan wasa mata da suka fice yanzu a duniya kuma suna nuna kwarewa da bajinta yadda ake so to umar a gaishe ka ana sa ran fitattun dan wasan nan wanda tauraron suke hasakawa a nahiyar turai sadio mani zai buga a kasarsa wasa na daf na ƙarshe saboda murmurewar da ya yi bayan rauni da ya ji a lokacin wasan da suka buga da Kadved a zagayen farko. yanzu kuma ya mu yada zango a yankin Asiya inda za mu ji cewa Iraniyawa mata kurame 20 ne na su halarci gasar Olympics ta kurame za a kasar Brazil. wata kurmayar kasar iran ita ce farko ta fara yin nasara na samun lambar yabo ta zinariya a wasan kareti da aka yi a wasannin olympics wanda kasar bulgaria ta ɗauki bakunci a shekara ta 2013 a wani bangaren kuma tawagar masu kasar iran da ta halarci gasar kwallon kafa ta cin kofin tsakiyar asiya kafa ta zama zakara bayan da suka doke kasar tajikistan da ci tara da babu a wasan ƙarshe wato final da suka buga tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta zama kasa ta farko da ta yanki tikitin gasar kwallon kafa kofin duniya da kasar qatar za ta karba bakunci a wannan shekara da muke ciki ta 2022 tawagar ta kasar iran ta lallasa takwarar ta kasar iraki ne da ci ɗaya da babu a wasa da suka yi na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya a ci gaba da gasar kwallon kafa ta cin kofin premier na kasar iran kuwa da ake yi mako na goma sha shida Ƙungiyar kwallon kafa ta Fajr Sifosi ta yi kunan doki ɗaya ɗaya da Nasajima Zandaran. Yanzu kuma a ran Juma'a mai zuwa ne za a keci raini tsakanin havada da kuma Istiklal. Har yanzu dai Istiklal ita ce ke saman tebur da maki 35 sai kuma Persepolis ke yi mutar maki 35 amma dai da bambancin kwallaye Ita kuwa Safahan ita ce ta uku da maki 29 a tebur. idan ma koma nahiyar turai kuwa za ku ji cewa a gasar la liga ta spaniya kungiyar kwallon kwata Real Madrid ita ce a saman tebur da maki 50 sai kuma Sevilla da maki 46 a matsayin ta biyu sai kuma Real batis take da maki 40 a matsayin ta uku a gasar Bundesliga kuwa ta Jamus za ku cewa kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich tana da maki 49 sai Borussia Dortmund ita kake da maki 43 sai kuma B Leverkusen da maki 35 a matsayin ta uku a saman tebur. To barkon karkashe shirin namu da Champions League na kasar Ingila inda za ku ji cewa kungiyar kwallon ta Manchester City tana da maki 12 sai kuma PSG da maki 11 da RB Leipzig take da maki 7 a matsayin ta uku. to ma saurare duka duka iya abin da ya sauke nan gan lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a mako na gaba don jin mu da labaran to amma kafin nan amma don Umar Yunus wakilin a garin Jos Jihar filato ya taimaka mana a cikin shirin ni ma dukkan shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa barana ku da sa'id kunsari a cikin wannan waƙa da ya gabatar da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar. چی گلی مینه با خوش رنگ و بویی چی گلی مینه با خوش رنگ و بویی چراغ تو چش و چراغ انتظار و انتظار سزه شیرین نمکدان سی تو بی مبنی قرار انتظار و انتظار سزه شیرین نمکدان سی تو بی قرار gaishe ka Sa'id Kunsari a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. Kuma a nan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar. زعفرانم تو نوبهار مایی غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد غم اینقدر نداند آخر تو یار ما to donin zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu zuwa can an jama da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you